Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma ana iya kama mu a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali a shirinmu na safe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC da farko ga kanun labaran duniya. Wani harin da aka kai da jirgin saman yaƙi a kan asibitin yara a birnin Aleppo na ƙasar Syria ya kashe akalla yara ashirin da likitoci. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru ashirin da ya azawa a ƙasar Ivory Coast. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya ce sun kusa kafa gwamnatin wucin gadi ta hada kan kasar To sai a dakon cikakkun labaran an jima kaɗan. Ministocin tsaron Najeriya da na Faransa sun yi taron kwanaki biyu bisa yunkurin Faransa na taimakawa Najeriya a dakila ta'addanci. sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan ƙasashe suna faɗa tare da mutanen nan suna shigo mana tabodojin nan su zo su yaƙe mu su koma su ɓata a can Wani malamin addini Sheikh Yakubu Musa Katsina ya kalubalanci masu sukar gwamnatin Muhammadu Buhari a Najeriya. masu ainihin cewa har yanzu gwamnatin buhari ba ta samu nasara akan abubuwan da su sanya gaba ba kila mutane ne waɗanda in 'yan arewa ne to sun gudo abuja to akwai shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ran shi ya ɓaci sosai dangane da harin jirgin saman yaƙi da aka kai a kan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Syria Kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan hari. Harin ya lalata wannan asibiti da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa. Borders Without Doctors A Doctors Without Borders da Turanci take lura da shi. Akalla yara ashirin da likitoci ne aka kashe, ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Mr. Kerry ya yi kira ga ƙasar Rasha babbar ƙawar Siriya da ta yi amfani da tasirinta ta gaya wa shugaba Assad da ya kawo ƙarshen hare-haren da irin waɗannan hare-haren. jiya alhamis majalisar dokokin kasar austria ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓaci idan 'yan gudun hijira ya karu yawansu ya karu haka kwatsam ba zato ba tsammani haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori mutanen masu neman mafaka ciki har da waɗanda suka fito daga kasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita irin ƙasar Siriya. Ministan harkokin cikin gidan Austria ya ce ƙasarsa ba ta da wani zaɓi muddin sauran ƙasashen Turai sun kasa ɗaukar matakin da ya kamata na hana kwararar 'yan gudun hijira. Ya ce ƙasar Austria ba za ta ɗauki wannan nauyi ita kaɗai ba. Jam'iyyun masu hamayya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a a ƙasar sun yi Allah wadai da dokar. jiya alhamis kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage takunkumin shekaru goma sha biyu na hana sayarwa ƙasar ivory coast makamai ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar da ƙarin shekara ɗaya an azawa ƙasar ta ivory coast takunkumi a shekara ta 2004 bayan yakin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003 ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar ivory coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya 6,900 a ƙasar ivory coast Gwamnatin Sudan ta kudu da kungiyar 'yan tawayen SPLM sun ce suna ƙara kusantar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya da aka yi makarar kafawa watanni da dama mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu ya ce shugaba salva kiir ya ce nan ba da jimawa ba za a rushe majalisar ministocin kasar mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu atene wake atene ya ce shugaba salva kiir da mataimakinsa shugaba mataimakin shugaba rick mashar suna kammala tuntubar juna a kan kafa gwamnatin rikon kwarya ya ce shugaban kasar yana aikin rushe majalisar ministoci domin a kafa gwamnatin haɗin ƙasa ta wucin gadi Da waɗannan labarai suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shawarwarin da ake yi da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar siriya ya cije a birnin geneva jiya alhamis mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya Sefandis Mistura ya roƙi Amurka da Rasha da su taimaka wajen mai da shirin samun zaman lafiya a kan turba a yayin da tarzoma ta munance a ƙasar Siriya. Zagaye na baya-bayan nan na shawarorin makonni biyu ya kasa samar da kafar yin tozali tsakanin wakilan gwamnati da na 'yan tawaye. Babban batun da ke hana ruwa gudu a shawarwarin shine ko shugaba Bashar alasad ya ci gaba da kasancewa akan mulki ko kuma a'a. A wani yunkurin farfaɗo da zagaye na uku na tattaunawa, masu shiga tsakani sun gabatar da wasu zaɓi ko kuma shawarwari ciki har da kafa gwamnatin wucin gadi wadda majalisar da za ta kunshi sojoji da kuma 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi za su jagoranta, to amma dukkan ɓangarorin ba su yi na'am da wannan shawara ba. A yayin da sauran kimanin watanni takwas shugaba Barack Obama na Amurka ya kammala wa'adin mulkinsa har yanzu yana ƙoƙarin cika alkawarin rufe gidan yarin Guantanamo Bay a ƙasar Cuba da ya yi lokacin da yake yakin neman zaɓe a baya kusan fursunoni 800 aka tsare a gidan yarin to amma yanzu saura fursunoni 80 kurum kuma shugaba obama yana son a kai fursunoni wasu gidajen fursuna a rufe a rufe gidan ɗungurungum to amma majalisar dokokin amurka ta sha sartar da dokar hana shugaba obama mai da fursunoni wasu gidajen yari a cikin amurka suna misali da damuwa akan matakan tsaro na cikin gida. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Ministocin tsaron Najeriya da na Faransa sun yi taron kwanaki biyu bisa yunkurin Faransa na taimakawa wajen dakile ta'addanci a Najeriya ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda. tattaunawar tasu ta mai da hankali ne akan batun sha'anin horo da amincin sayar da makamai waɗanda suka samu kyakkyawar fahimta a kansu da nufin shawo kan barazanar ta'addanci da ta haifar da rasa dubban rayuka a yankin arewa maso gabas da kuma wasu ƙauyuka na ƙasar kamaru da ke bakin iyaka ministan tsaron najeriya shine janar mansur dan ali mai ritaya ya waiwayi inda wannan yarjejeniya ta samo asali in ba manta ba mai gida tun da ya hau mulkin kasar nan ya je chad ya je nijar ya je cameroon ya je benin duka don ɗaya mu samu haɗin kai na yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan bala'in da yake damu na boko haram akwai maganar horarwa na sojojinmu da kuma abubuwan da suke irin leko asirai sojojinmu da muka tattara guda biyar na waɗannan kasashe ah, suna faɗa tare da mutanen nan suna shigo mana ta bodojin nan su zo su yaƙe mu su koma su bata a can a nasa jawabi ministan tsaron faransa jean vers le dron ya bayyana jin daɗin sa ne akan yadda ƙasashen suka amince da haɗin gwiwa wajen yaƙi da miyagu da ke ɗaiɗaita ƙasashe da ke makwabtaka da juna inda ya jinjina wa sojojin haɗin gwiwar da ke aiki a kan iyakokin ƙasashen l'engagement et le courage des forces du Nigeria contre ces terroristes et ces barbares. Et j'ai salué aussi euh, l'efficacité croissante de la force multinationale mixte qui a été mise en place. Et je me rendrai demain euh, à Djamena pour euh, le constater moi-même. Et j'aurai l'occasion de rencontrer le général nigérian qui dirige cette force. ya ce majalisar dattawa za ta ɗauki mataki. Tun da gwamnati yanzu ta fito fofofo mun ce kwamitocin masu lura da na 'yan sanda na majalisar dattabai da na masu lura da intelligence wato kawo bayanai na tsaro na sihiri da kuma na masu aikin gona su zauna su fito da wani hanya wanda za mu zo mu duba mu ba da gwamnatin eh, tarayya shawara ko mu fito da wani doka wanda za a samu maslaha akan wannan kashe-kashe da ake ɗorawa fulani da ake wa makiyaya wanda su maka ba su tsira ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya wani malamin addini sheikh yakubu musa katsina ya kalubalanci masu ganin gwamnatin muhammadu buhari a najeriya bata samu nasara ba a hirarsu da wakilinmu nasiru adamu el hikaya ga yadda ta kaya masu ainihin cewa har yanzu gwamnatin buhari ba ta samu nasara akan abubuwan da su sanya gaba ba kila mutane ne waɗanda in 'yan arewa ne to sun gudo abuja ba su san abin da borno take ciki ba a shekarun da suka wuce ba san abin da yobe ke ciki ba ba san abin da adamawa da sauransu ba hatta kano da kaduna har abuja bala'in ya fara shigowa kashe-kashe da sauransu sun sanya mutum zai fita ya tafi masallaci in har ya daure ma ya tafi yana cikin tashin hankali bai sani ba zai gama sallar ko ba zai gama ba idan coci zai tafi yana cikin wannan tashin hankalin balantana in zai tafi tasha ko kasuwa ko asibiti ko makaranta yau me yake faruwa waɗanda suke barno suna ba mu labari da waɗanda suke adamawa da ainihin abinan a yobe suna kwanciya hankalinsu kwance su yi bacci ana buɗe makarantu waɗanda suka gudu suka bar garuruwa suna komawa da sauransu ya kamata sanatoci ya kamata su yi a matsayinsu na waɗanda al'umma suka yi wa alfarma suka jefa musu ƙuri'a su zo su wakilce su da su 'yan majalisu da shugabannin jam'iyyu na adawar da na abinan su zo su zub da makamai su ji tsoron Allah su taimaka wannan bala'i na fatara da yunwa da sauransu da rike bajet da suka yi yake jawowa ya kamata su samu shi aya su shafa wa kansu lafiya su ainihin abin nan wato zub da makamai su zo su nemi ainihin al'umma su yi haƙuri domin su haɗu a tare da su a yi gyara. Baka jin kamar 'yan majalisar nan sun fara jin irin waɗannan kiraye-kiraye. Shugabannin kasafin kuɗin majalisun sun ce a mako ɗaya za su amince da duk wannan kasafi a dawo da shugaban ƙasashe. Mun ji labari musamman shi shugaban wannan kwamiti na bajet ya ce za su roƙi 'yan uwansu 'yan majalisa. Wannan shine dalilin da ya sa na yi wannan magana domin sauran 'yan majalisar da ake jin za a roƙa su san cewa wallahi wallahi idan ba su ba da haɗin kai aka yi wannan gyaran ba to sun ɓata kansu ne akar ko waɗanda suke ganin kamar an yi zari wajen yin alkawuran kamfen ne. Mu ga fahimtar mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwa da ya ɗauka guda uku ai an kama hanya in Allah ya so yarda. Tushen su dama shine na ɗaya a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. na biyu a datse satar dukiyar al'umma ta gwamnati sace-sace a ainihin ma'aikatun gwamnati da bankuna da sauransu a ainihin daina in allah ya so ya da cikin shekara ɗaya biyu najeriya za ta dawo da martabarta da kasancewarta mai tattalin arziki musamman irin waɗannan ziyarori da shugaban ƙasa yake kaiwa na jawo hankalin masu sanya ainihin abinan jari musamman idan muka baiwa shugaban ƙasa haɗin kai aka tabbatar da an raya aikin gona an kawo iri mai kyau an samu taki na zamani mai kyau mai nagarta in Allah ya soya da waɗannan alƙawula da shugaban ƙasa ya zo ya yi in Allah ya soya da za su shiga a wannan lokacin ba sai an shiga na gaba ba. To muna godiya Malam Yakubu Musa Katsina a hirarsa da Nasiru Adamu El Hikaya. An in an jima a shirinmu na hantsi za mu ji cewa malaman makaranta a Nijar sun jan yajin aikin da suka faro ko me yasa? An sa kwamiti na musamman wanda zai aiki da nan zuwa ƙarshen watan Mayu ya su sakamakon shi. Wannan kwamiti har ya aiki. Kuma akwai zancen waɗansu basuka na albashi da allowance da muka biya gwamnati. To sai a datse mu a shirinmu na hantsi ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin ɗari na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauran da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru hudu. Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya idan muna da sauran lokaci. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawon hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce fiye da mutane biliyan uku suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana ƙunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro. da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimamin mutane miliyan mai tan da goma sha hudu ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a ƙasashe 94 kuma kimamin mutane 400 zazzabin ta kashe. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe goma. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. an kiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara wannan adadi idan aka kwatanta da mutane dubu mai da goma sha biyar da cutar kanjamau take kashewa a najeriya a duk shekara Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To idan aka yi la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi wa Dr. Rilwani Muhammad babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abujan Najeriya ga kuma amsar da ya bayar. A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala. ta zama mana damuwa ta zama mana abin da dole mu guje ta wa 'ya'yanmu wanda kanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma don yana hana mutane zuwa gona yana hana yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi sittin a cikin ɗarin jama'an da suke zuwa asibiti don saboda zaɓin cizon sauro ne a najeriya a duk duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zaɓin cizon sauro a najeriya sun kai miliyan ɗari a duniya gaba ɗaya kuma a najeriya kawai an ƙidda kusan ɗari uku ne mutane da suka mutu saboda zaɓin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kan na baya saboda eh, an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara hudu ana rarraba da shi mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu saboda an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallinsu su kula da yani in yaran su za su je makarantu kamar yan bodin wanda suke makarantar kwana ya kamata a rika samu su safa a hannu da kafa saboda kasoro ya kama hanyar zai cije su ta can kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba ba na mutum ba ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma karka canja ruwan fulawa in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka to jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafuwan labarai jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata mai inganci wanda ake amfani da ita yanzu a najeriya wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ne shine ke yadda wato act wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma to ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko malaria ta zama mana matsala a duk duniya kuma najeriya da wani republic of congo su ne suka fi kowa kamuwa da zaɓin cizon sauro da mutuwa a kan zaɓin cizon sauro a duniya gaba da sun ci gaba da rabi ya fi rabi ma wayannan kasa guda biyu kawai to me kawo haka to sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa na biyu yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba kula da shi da ba yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko ta ce za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care namu da a gyara dubu goma a cikin shekara uku a nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na buhari mai na canji ya na da amfani sai aka kira mu mitin har an zaɓi da ɗaya a kowane district wato kowane shashi na kasa wato guda ɗari da goma sha takwas an zaɓa yanzu haka za a gina wayannan shaka tafi wato wayannan primary health care da a kula da su a sa ma'aikata a sa komi a kowane district guda ɗaya a Najeriya a wani kowane gunduma kenan ko da ke dr Luwani tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a ya kuma bangaren duba gari ai dan adam wahalan sha'ani yake dan najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani yanzu haka in an bi gida ma wani sai mare yanzu muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba to abin da ya kamata da ake yi da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya jihohi suka bayar shine duba gari su su zo a ba su fifiko a ba su karfin gwiwa a ba su doka mai karfi a hannun su in wani abu a kama shi a kai shi kotu a sa dokan ta ɓace ana tafiya da mota an ga mai shari'a na cikin motan a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba a yi a kama ka hukunta ka to amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne a wannan dan siyasan ko dan APC ne ko ne dan Abga ne ko wannan dan yaren Bayarbe ne ko Hausa ne ko Ibo ne sai ka ga wani rigima ya tashi ba su da karfin yin wannan abu kuma doka a Najeriya da ta ce lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi wallahi baya da karfi yanzu kamar a Najeriya nan Abuja doka ne yanzu idan kama ka zubar da shara kasan nawa ne naira dubu ashirin ne naira dubu eh, eh, naira ashirin ne ko naira ɗari to mutum ba ya zubar da shara ta hamsin ba ma ba a gyara dokan an ba shi fifi ko an ba shi kaifi an yi horo mutane duk wanda ya irin wannan abun ba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kowa ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗayan da ya kamata a zuba amma ba za a je gidan kowa ana magudanar ruwanka a gyara maka a gyara maka komi a gyara maka gidanka a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar ba za su sa maka gidan sauro a windonka taganka ba da kofofinka ba kula maka a saya maka shelters a baka ba gwamnati ba za ta iya ba su gone ne a taimaka wa gwamnati a fito a taimaka a haɗa hannu da gwiwa gwamnati ta yi kokari ta kawo wannan maganin da magani yana da mungon tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da wani wannan magani ya kai dubu ɗaya da wani abu wani wajen ma ɗari takwas dubu ɗaya ɗari hudu yana dan tsada kaɗan wasu sun bayar har aka zo bar bayarwa to zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a najeriya kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro wani kin zuwa makaranta na zuwa asibiti karban magani wahalan zuwa ka je kai test ka dawo barin aiki barin zuwa gona barin zuwa makaranta in kara hada duka wani abun yana sa mana ƙara mana talauci ne a kasar nan zaɓin soro ta zama mana matsala gwamnatin tarayya kuma tana ta ƙoƙarin ta ana kokarin ga an yaƙe ta an yadda ita wato elimination mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaƙi da don bankin duniya ta zo ta tallafa wasu jama'a masu ba da gidan sauro irin su son su waye su dan su one foundation da su wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauron nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauron nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi talatin a cikin dare idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauron nan shekara hudu za a amfani da ita za a wanke ta a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da wanke ta so 22 wannan sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zabi cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu suna gudu kuma suna zuwa neman magani a ta shan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta kware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duwa na kiwon lafiya suka ware ranar da biyar ga wata a faɗakarwa mutane mene man zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a ce duk abin da kuke gani yanzu wurin gaya maka wani abu guda ɗaya A shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji shan menene Dr. Rilwani Muhammad yake son faɗa ne? To kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwar jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko likita ina fatar kana lafiya ana lafiya hajiya yau wannan fili za mu fara ne da tambayar yahaya abubakar malamfashi to ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a najeriya ne hakan yana da alaƙa ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa abubuwa da ke kawo wannan ciwon a ciwon hawan jini na farko inda ya ce abubuwa yanayin da mutane ke ciki to damuwa da sauransu hmm. to kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauran duk mun canza yadda muke cin abubuwa masu lafiya dai masu lafiya na da da muke ci eh. yanzu yawancin mu in mutum ya so ma dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu saboda haka duk yadda muke canza abubuwa shi ke kawo wannan to kuma akwai waɗansu mu kuma banda wannan akwai waɗanda su waɗanda suka gaji wannan ciwon amma wani wahala ne da canza yanayin abubuwan da suke canza a ƙasan shi ke kawo wannan To eh. kaman batun cin abinci dinnan an mutum ya ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiko da sauransu zai samu sauki? Eh mutum ya daina wannan kuma kamar mutum kuma kamar yadda muka yi magana kwanakin ba mutum na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi. Ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ka motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa. To duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini ɗin hajiya. to ana iya warkar da ciwon hanjini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani har yaran to akwai wadansu hajji wadansu suke samun ciwon hawan jinin domin wani abu domin wata cuta eh, eh domin wata cuta to aka warkar da wannan cutan hmm. to wannan ana warkar da shi to akwai wadansu suna ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani iya rayuwarsu akwai su suna da suna da hawan jini domin sun kiba ne da yawa ba su motsa jiki in suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba ba sai sun sha magani kuma ba amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowane lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. babu mai hoji da ke in ke lahira uwarki a kai da ke a kace duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri na da wani mai ke da uwar jiki babu mai hoji da ke a kai da ke to madalla kafin mu kare bari mu sake komawa ga jimman mu ji labarai amma a takaice. harkokin wajen amurka john kerry ya ce ran shi ya ɓaci sosai dangane da harin jirgin saman yaƙi da aka kai akan asibitin yara a birnin aleppo ƙasar syria kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba bashar al-assad laifin wannan harin harin ya lalata wannan asibiti da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa doctors without borders da turanci take lura da shi Akalla yara ashirin da likitoci ne aka kashe ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Jiya Alhamis Majalisar Dokokin Ƙasar Austria ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 97 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓaci idan yawan 'yan gudun hijira ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. Haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori masu neman mafaka ciki har da waɗanda suka fito daga ƙasashen da ya ɗaiɗaita irin su ƙasar Siriya. Ministan harkokin cikin gidan Austria ya ce ƙasarsa ba ta da wani zaɓi muddin sauran ƙasashen Turai sun kasa ɗaukan matakin da ya kamata na hana kwararowar 'yan gudun hijira. Jiya Alhamis ne kuma kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru goma sha biyu na hana sayarwa ƙasar Ivory Coast makamai ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara guda. An azawa a ƙasar ta Ivory Coast takunkumi a shekara ta 2004 bayan yakin basasa da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003 ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar ivory coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar To mun gode da takaitattun labaran kuma shirin ya kammala sai an jima da hantsin Allah ya yarda zamu sake dawowa kafin mu sallama muna mika saƙon taya murna ga Ahmed Abdullahi Yayaji. murna aurensu da amaryarsa halimatu alhassan wanda za a daura gobe asabar da karfe 11 in allah ya kai mu na safe a bandot bazira da ke cikin karamar hukumar da jihar Bauchin Najeriya Allah ya bada zaman lafiya. A madadin ita mai Ali da ta taya ni gabatarwa sai kuma hero Dodo ne da ya hada mana sauti injiniyan mu na yau Hawi sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.